بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau asabar biyu ga watan biyu ma'ana biyu ga watan safar a wannan shekara ta 1434 kuma goma sha biyar ga watan disamba watan goma sha biyu a shekara ta 2012 miladiya mun hada wannan masallaci ne da ke nan kuwa kungu cikin garin mina domin ci gaba da inda muka tsaya a karatun littafin iziya inda ko muka tsaya shine karshen fasali na biyar a babi na farko babi na farko shine babin faha fasali na biyar shine fasalin da yi magana akan abin da ya shafi farallan alwala da sunnonin alwala da mustahabban alwala da kuma wani bangare na makaruhan alwala na muka darussa biyu a ciki yau da izinin Allah madaukin sarki za mu tashi a fasali na shida fasalin da yake magana kan yadda ake yin tsarki in mutum zai yi tsarki yaya zai yi tsarki din ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya mana gumdakatar ya mana muwafaka kuma ya amfana da mu da duk abin da muke sauraro kuma muke karantawa qala rahimahullahu azza wa jalla faslun al-istinja'u wajibun wa huwa الرسول موضع الحدث بالماء قال رحمه الله ويستنجى من كل ما يخرج من المخرجين معتادا سوى الريح قال رحمه الله الشيخ أبو الحسن يتي تشوى فصل ربيوة إذن يتي ربيوة ينا نقوم رب مغانا دتوشي لتقبات دوانا مغانا دبي إذا أي كيران فصل ربيوة da in ba da an kawo wannan kalma ta fasulun ba sai mu ɗauka har mustahaba alwala ne ko makarrama alwala shi sa aka wa kalma ta faslun raba waccan magana da wata magana da za a tafi a kanta qala rahimahullah al-istinja'u yace tsarki wajibi ne shine ma'anar al-istinja'u tsarki da ruwa ya kira al-istinja al-istijmar shine tsarki da hoji nan ce hoji shine dutse ko abin da yake makafansa ne tsarki shi ya kira alistijma amma idan aka ce alistija'u shine tsarki ta yin amfani da ruwa sai malam ce alistija'u wajibi yin tsarki da ruwa wannan wajibi ne kuna ji da kyau ko yin tsarki da ruwa wannan wajibi ne sai ce wa huwa abin da muke nufi da alistija'u ko shine ghaflu mawdi'il hadath shine mutum ya wanke inda hadasi ya fita ya wanke shi bilma'i da ruwa idan aka ce alhadas huwa kullu ma yakhruju min ahad al-makharijai shine duk abin da yake fita ta hanyar mafitan nan guda biyu ko dai ya fita ta gaba ko ya fita ta baya wanda shi ake nufi da alhadas kaga idan aka ce ta gaba akwai fitsari akwai maziyi akwai wadiyi akwai maniyi idan aka ce ta dubara akwai bayan gida kun gane wannan da ke ko waɗannan su ne abubuwa guda biyar da ake ma ja abu na shida tusa baya mashi tsarki ko baya mashi tsarki kisa malam ce wa huwa ghaslu mawdi al-hadath shine mutum ya wanke inda hadasi yake bil ma'i ya wanke shi da ruwa idan aka ce alhadar hadath ne abin da ya fita kamar yadda muka ambata mun yi wannan idan a bambance shi da al-khabath shine najasa da ta fantsamo maka a jiki fitsari da ya taba maka jiki da bayan gida da ya taba maka jiki da wani abu da ya taba maka jiki sai ya kira alkhabar tsarkin kari kenan amma idan aka ce hadaf shine waɗannan abubuwan da suka fita daga jikin mutum su ake matsarki amma tusa ita ma hadafi ce sai dai ba a mata malam ya ce bilma'i a wanke shi da ruwa wanke inda hadasi ya fita a wanke shi da ruwa duk da cewar mun riga mun sani waɗannan abubuwan da muka ambata akwai abin da yake tsarki kawai yana wadatar da shi amma akwai abin da yake tsarki kadai baya wadatarwa sai a hada da wanka kamar abin da ya shafi fitar mani wannan sai a hada da wanka amma abin da ya shafi fitsari